Abubuwan da suka faru a cikin wannan shiri na Mukhtar Sakafi zai zo muku ne bisa dogaro da manyan littattafan tarihi karɓaɓɓu a wajen dukkanin malaman musulunci kamar tarihi tabari da murujin zahab na Mas'udi da kuma alkamil tarihi na Ibn Athir da sauran littattafan tarihi lallai fitar da wannan shiri an yi shi ne domin haskaka muhimman abubuwa na tarihin musulunci a yadda suke a hakikaninsu karo na farko da aka shirya a majigi don ya nuna munanan abubuwan da Yazidu dan Muawiya ya aikata a waƙi'ar Daf inda ya shahadantar da jikan Annabi sallallahu alaihi wa alihi Imam Hussaini dan Ali a shekara ta 61 bayan hijira kamar yadda zai yi ƙarin haske akan waƙi'ar Harra wacce duk manyan malaman tarihi suka yarda da aukuwarta kuma suka ƙarfafi cewa lallai an kashe fiye da sahabbai tamanin cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi ba a rage wani sahabi da ya halarci yakin badar ba kuma za a ga yadda rundunar yazidu ta harbi ɗakin ƙaba mai tsarki da majaujawa burin wannan shiri mai dogon zango shine ya ankarar da al'umma akan abubuwan da suka faru a tarihi domin tattaunawa da kuma gina ginshiƙin haɗin kai da wanzar da ita a tsakanin musulmi ina zaton wannan mutum ya da matsayi a larabawa eh da alama haka din ne sai dai mishkilar ita ce ina zaton an ci mutanen kufa da yaki na'am wannan ma'auyan idan bai bude iraki ba ba zai samu kwanciyar hankali ba haka ne amma cin garin mada'in sai dai ya mutu da bakin cikin shi shin bakin cikin shi ya gushe ne akan ya mamaye ta wannan wane ne da alama hassan ne dan ali hakika an ji masa ciwo ne a garin sabar a daren jiya hakika kashe halifofi ya zama al'adar larabawa wannan wata dama ce ka duk mai neman lagonsu wa musibata wa musibata ku riski kan manzon Allah ku zo ku zaburantar da mutanen maja'im zuwa kan makiya Ali da iyalan gidansa Taimakowa wa Muhammada Taimakowa Muhammada Taimakowa Muhammada Taimakowa Muhammada amarkawa suna nufin su tada fitina amma mutanen haza'ib za su riga mutanen mada'in su murkushe waɗannan ajamawan yake faruwa ne abin da yake faruwa lallai an yi wa khalifa a ƙarshe dai hawa jawa za su zartar da alkawarinsu na kashe ma'awiya ya zama saura amur bin al'as kai baka san abin da yake faruwa ba mu'awiya da yake can a dimash yana ba da umarni kamar sarki amma wancan da aka yi wa rauni shine hassan dan ali na ji an ce mu'awiya ya sanya dinarin sham dubu ga duk wanda ya ciro kan hassan dan ali shin hankali zai da wannan hakika me ya kai daɗin kan ɗan ali gaya mun wai me sa khalifa ba zai koma kufa ba to me zan gaya maka ina ganin saboda mada'in ta fi kufa rangwame tunda ajima su ne suka fi wadata fiye da ƙabilan asalin kufa ka san wani abu kuwa Indai al'amarin ya ci gaba da gudana ba bukatar shamawa su kawo da mada'in hari a matsayin azamawa da larabawa suna yi abin takaicin kasuwar mu za ta rushe hanyar neman mu ta toshe ya shugaban samarin aljanna raina fansa ne ga jininka mai albarka hakika na ji abin da ya gudana gare ka na zalunci hakika jagorori makusanta da wasunsu kwaɗayin mulki da zinaran ma'awuya ya ruɗe su suka hayince ka suka taɓar da kai shugaba ni ne sa'idu ɗan masa'udu sakafi gwamnan mada'in na yanzu a shirye nake da bi umarninku duk lokacin da kuke so ku gabato tare da marhabin dalalai hakika kun haskaka wannan farar fadar ku ɗora ƙafafuwanku akan kafaɗuna Hakika ta shiga sosai ya Amir. Ina jin tsoron kada ya kasance wukar mai guba ce ta hallaka shugaba Hassan. Wannan hadari ne. Muna buƙatar hazikin mai magani cikin gaggawa kafin ƙurewar lokaci. In ba haka ba akwai matsala. Likita na nan an shirya masauki ma. Kai ku taho dakata ya kai azzalimi me za ka aikata saurara ya kai dakare hannuna ya kusa yin kuskure saboda firgicin tsawarka ka yi min uzuri ya kai likita abin da yake faruwa shine na kasa mallakar kaina ne na yi zaton kai ne wannan mai saran lalle ka wahala sosai kuma kana cikin damuwa ya zama dole a gare ka ka saurari nasiha na kuma kwantar da hankalinka ka yi tawakkali ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana haka ne haka ne haka ne tabbas wannan haka yake haka ne me ya kawo kanan kai kiyan gaya min gaya shin ka zo ne da manufofin ka dinka tozarta ni ina na zo ne na farkar da kai ya kai zaki mai barci kai ne ɗaukakan larabawa kuma garkuwarsu na zo ne in motsa maka wannan kishin naka da wani dalili domin taimakon hassan ɗan ali ba mutunci ba ne a ce ka bar jikan manzon Allah shi kaɗai, kai kana nan ka shagaltu da gonar alkamarka to ku da kuka kasance tare da shi a wajen me kuka yi Shin kana kwatanta kanka da ni ne ya baban Ishaq? Kai ne fa Muktar, ɗan Ubaidu Sakafi, kwamandan da ya buɗe garin Farisa. Shin akwai balaraben da bai san abu Ubaidu Sakafi ba ne ko kuma bai taɓa jin labarinsa ba? Wa zai haɗa Sara da Surayya ya Muktar? Shin har kana tsammanin wata mu'jiza ta bayyana daga wani mutum ba Farisai? Wanda bai da wani gurbi a tsakanin Larabawa? Eh, jiran ƙetaren handak ɗin Salman ne. me ya hana ka kasance kamar Salman al-Farisi a wajen dan manzon Allah ya kai kiyan Larabawan zamanin mu ne yanzu sun saba da Larabawan zamanin manzon Allah ya muktar ah kenan kada ka zurfafa wajen kafa kusar ka a jikin dutse saurara ka ji ya kiyan sunan Abu Ubaida da kake gani a wajen Larabawan yau ba komai bane kana ganin akwai wata shahara da ta fi nama abucin zulfiƙar da ya tumɓuke ƙyauren khaibar waɗannan mutanen a baya ba su tausaya ma ɗan baffan manzan Allah kuma sirikinsa Aliyu ɗan Abi Talib ba. ruɗin zinarin mutumin nan na Sham ya yaudar mutanen gidajen can ya gusar da hankalin shugabannin Iraq. Bakufe a yau ya yi kama da raƙumin da aka ɗaure ko wanda ya faɗa a tabo da kururuwan iri na ba zai amfane shi da komai ba. Ka tafi kawai. Ka wuce abin da ya fi min in zama manomi mai samar da hafi ba mayaƙin da ba nasara ba. Kai Muktar! Ya isa! Mun yi magana mai yawa kuma ba mu kai ga wata natija ba. Lallai abotarmu daban, hanyar rayuwarmu daban. Muktar! Ja'irin maƙi ya fi aboki maƙaryaci. Kibiyar maƙi tana harbin jiki ne amma na aboki zuciya take halbi. Zafin ciwon kaɗaicin jikan annabi ya fi zafin saran takobin jarrahi ɗan sunan. kai co wallahi na yi zaton amsa da za zaka bani za ta kasance waraka ga ciwon shugabanmu hassan dan ali amma sai dai kai co kai co القوس ومحمدا القوس ومحمدا يا uwana ya yan uwana ina muke ne a yau lu'ulu ɗan gidan Mustapha ina shugabannin da suka zo daga Aliyu yardajje ina ɗan gidan Fatimatu zahara. Ya ku mutane, ku yanke sumanku, ku yage aljihunanku, ku watsa ƙasa a kawukanku. Wa musibata a rauni mai muni a jikin ɗan gidan manzon Allah, alƙawus wa ya kai canmu. ku saurara ya ‘yan uwa, ku saurara, ku saurare ni da kyau. Raunin da ya zubar da jinin zuciyar Imam Hassan, ihunku da dukan ƙirjinku ba zai warkar da shi ba. Lallai wa'innan kwamandojin rundunar Imam Hassan waɗanda suka sai da wilayensu ga zinaren ma'awiya sannan suka zo suna cewa wai su mabiya mabiya amirul mu'minina Ali ɗan Abi Talib ne kuma fa su ne suka yi ɗansa Hassan Mubaya a matsayin halifa Sa'annan nan suka karfafe shi yaƙi amma da suka ga walƙiyan zinare sai suka juya ma maƙiya baya kuma suka zara su akan imam Sa'annan suka kai hari gonansa suka yashe komi da ke cikinta a matsayin ganima suka kwashe komai hatta da duman da yake sallah ba su bari ba misalin waɗannan makwaɗaitan kuma masu bautan kuɗi kamar misalin bani isra'ila ne da mariƙinsu samiri lallai waɗannan suna tabbatar da hadisin annabi ne mai girma da yake cewa kowace al'umma tana da jarabawa jarabawan al'umma ta ita ce dukiya dukiya lallai zaluncin da ya gudana akan imam hassan sai ya jawo ma waɗannan mutanen tsinuwa da zagi har zuwa ranar alkiyama kuma ba za a daina ganin masifu ba bayan wannan wannan wace irin masifa ce ‘yan uwana ɗan ‘yar manzan Allah Imam Hassan ya sami mummunan suka a daren jiya ya sami mummunan suka da wuka a cinyarsa yau mada'in ta samu abin alfahari saboda karɓan bakuncin jikan manzan Allah da aka raunata saboda haka ku saurare ni da kyau ina fata kar mada'in ta zama kamar kufa wajen jafa'i da taɓewa don kada wannan lamarin ya zama aibu a gare ku har abada ku yi riƙo da haƙuri don kar wani ya yi nasara a kanku ku yi ƙoƙarin riƙe fushinku da haƙuri don ku warware ƙullun maƙiya da wannan baƙin makircin mutanen sham eh nan shamawan lallai rundunar ma'awiyar da amur bin al'as lallai sun shigo da ɓadda kama don su rura wutar fitina a tsakanin musulmi balarabe kake ko ba a ajami kai har ma da amawan gari domin su sanya mada'in ta zamo babu aminci ga jikan manzan Allah. Kar ku bari wani ya ruɗe ku da ƙarerayi. Ya ku ‘yan uwa, wannan gwamnan Aliyu ɗan Abi Ɗalib ne ya naɗa shi, sa'an nan ɗansa Hassan ya wanzar da shi a wannan matsayin. Sa'an nan mutanen Bada'im suna jin ƙamshi daga gare shi, suna jin ƙamshin gwamnan da ya gabata, wannan masanin Allah mai sanya tufafin gaskiya. Wannan gwamna wato shine Salmanul Farisi Allah ya taimaki shugaba mu rundunar ka ne hakika za mu fanshe ka da rayukar ka umarce mu da duk abin da kake so abin da nake bukata gare ku yanzu shine kar ku taru a kofar fada kar kuma wani ya zo da tashin tashina dan kada ku haifar da matsala a harkan tsaro da haƙƙin masu gudanarwa kuma ina bukatan ku da ku yawaita addu'a kuma ku yi haƙuri ya ku mutane ku jure lallai Allah yana tare da masu haƙuri idan suka yi haƙuri ‘yan uwa addu'a addu'a أمن يجيب المضطر إذا